أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم وآلاهم إلى يوم التنادي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي بيان حكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى لرى وانا مصلاتي البركه ranar asabar goma sha shida ga watan al-muharram shekarar hijira alif da dari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya zo daidai da eh, biyar ko ga watan satumba miladiyar shekara 2020 a wannan gari na hadeja don gabatar da wa'azi na addinin musulunci munasabar aure na dan uwa malam jibrilu ahmad da muka halarta wanda aka daura yau muna masa addu'a allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin wannan aure nasa ya ba shi iko rikewa bisa dokokin shari'a da adalci allah subhanahu wa ta'ala ya wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin wannan aure da sauran aure raki na jama'ar musulmi a ko'ina su duniya allah arzuta su da zuriya ta kwarai mai albarka da ba su ikon yi musu tarbiya mu ma allah albarkaci zuriyar mu ya ba mu ikon yi musu tarbiya kamar yadda ya yi mana umarni an umarce ni da na gabatar da nasiha a ni kaina da sauran yan uwana gabanin malamina a abubakar Muktar. ya ci gaba da gabatar da wa'azi zan yi amfani da wannan damar dan isar da sako wanda ya danganci wato mu'amala ko zamantakewa ta ma'aurata a mahanga ta addinin musulunci shi namiji idan ka dube shi a gidan aure cikin gidansa da wajen gidansa inda ma'auraci ne to shi shugaba ne akan iyalansa ko yana gari ko baya gari ko yana da lafiya ko ba shi da lafiya hakkin kula da iyalansa da tsayuwa a kansu ya rataye a wuyansa kuma wannan shugabancin yana tafiya da shi ko da yana halin tafiya shi sa magidanci yana nesa za a yi masa waya yaro ba lafiya shi kuma sai ya ɗauki waya ya ɗauki matakin da ya dace saboda duk da baya nan ma shi ne mai gida kuma shi ne tsayayye mace tana ƙarƙashin kulawar namiji ne a zamantakewa ta aure tana bin umarninsa tana kuma hannuwa daga abin da duk ya hana matuƙar ba umarni da sabon Allah ko kuma hannun keta dokokin Allah ba mace za ta kasance mai yin biyayya a mijinta iya bakin ikonta cikin abin da bai saba wa Allah ba har musulunci wani lokaci ya kalle ta kamar wata tsararriya kamar wata wacce take fursunan yaƙi ko kamar wata baiwa alhalin ba baiwar bace domin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce yake kar ku ya doki matarsa irin dukan da ake wa bawa irin dukan kamar ya samu bawa kaga wannan ya nuna cewa ba baiwa bace amma saboda tsabar da'a da biyayya da musulunci ya dora mata har wani lokaci yakan mata kallon wata tsararriya killatacciya annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi cikin hadisi ingantacce yace istawsu bin nisa'i khairan fa innama hunna indakum awan ku yi wasikin alheri ga mata wato ku riko na alheri da kulawa ta alheri ga mata domin su a wajen ku wasu tsararru ne Allah ya ɗora musu nauyin ku tsare su ku killace su sai da na ɗan kasa. radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annikahu rifqun falyanzur ahadukum inda man yuriqu karimatahu aure tsari ne don haka kowanne cikin ku ya dubi wa ya dace ya dauki wato yassa ya baki tsari saboda idan ka dauki ya ka baiwa mutumin da ba shi da kirki to a wajen wannan tsarin ne zai bautatar da ita zai cutar da ita zai yi amfani da damar da shari'a ta bashi na wato tsayuwa da kuma shugabanci sai ya wuce gona da iri amma mai karamci wanda ya san matsayin mace a wajensa to shi zai tsare ta ne tsari irin da musulunci ya tanada babu cutarwa a cikinsa sai kyautatawa da daɗaɗawa shi ya yasa sayyidina Umar yace kowanne kowane ya duba wa ya dace ya ba shi yarsa domin ya tsare masa ita a matsayin aure malam Ibn kafir Allah ya masa rahama yake cewa a rajulu qayyimun alal mar'aci, marati ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakim 'alayha wa mu'addibuha idha wajjat namiji yana tsaye a kan mace wato shine shugabanta shine babba a kanta shi shine mahukuncinta kuma shine mai ladabtar da ita idan ta bokare wato idan ka kauce hanya duka wannan namiji yana daga iko da shari'a ta bashi ta tsayuwa a kan mace abinda wannan tsayuwa da kulawa da shugabancin namiji akan matarsa yake nufi shine wata amana ce aka danka a hannunsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ci hadisi ingantacce istausu bin nisa'i khairan fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillahi amana ce aka dauka aka baka an raba ta da uwarta da ubanta a daidai lokacin da ta kawo amfani kai kawai amfaninta za ka ci su sha wahalarta sun kai ga renanta zuwa wani mataki da su ma a lokacin da yiwa za ta fara yi musu amfani ta kawo kai ta koyi abinci ta koyi shara ta koyi ayyukan gida amma daidai wannan lokacin kuma suka ɗauka sai suka baka kai za ka ci gaba da cin amfaninta su sun gama cin wahalarta to kaga wannan amana ce an raba ta da ƴan uwanta an raba ta da anguwarsu mai yiwa ma an raba ta da garinsu an kawo maka ita kana bako a wajenta iyayenka baki a wajenta yan uwanka baki a wajenta abokananka baki anguwarku bakuwar anguwa garinku bakon gari to idan baka kasance mai karamci ba da sanin ya kamata to wannan amana ba lallai ka iya rike ta yadda ake bukatar ta ba sannan kana tare da wannan amana za ta bi umarninka za ta hannu daga hannunka har ma idan an samu karo tsakanin umarninka da umarnin mahaifanta umarninka ne a sama idan an samu karo tsakanin hannunka da hannun mahaifanta hannunka ne a sama duk matsayinka ya kai haka ba za ta fita ba daga cikin gidanka sai da izininka annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce duk matar da ta fita daga gidan mijinta ba da izininsa ba to Allah maɗaukakin sarki zai kasance cikin fushi a kanta har sai ta dawo ko mijin nata ya yarda mata to har ka samu wannan dama na cewa sai da izininka har masu hadisai sun zo a kan dukiyarta ma ba za ta yi tasarrufi a kan dukiyarta ba sai da izininka har ya kai ga ibada irin ta nafila kamar azumi ba za ta yi azumin nafila ba kana nan a gari sai da izininka duk wannan matsayin an ɗauka an danka a hannunka a matsayinka na amintacce a matsayinka na nabici kuma shi ake nufi da wannan tsayuwar to kaga wata dama ce aka ɗauka aka bayar idan ba a dace da tsayayye ba idan ba a dace da wanda ya san girman amana ba in ba a dace da mai mutunci ba to sai ya walakanta wannan damammaki ya dinga cutar da wannan mata ba haka kawai ba ne ba haka kawai ba ne aka ɗauki wannan mata aka danka a hannunka aka baka waɗannan damammaki a kanta ba haka kawai ba ne akwai dalilai dalilan malamai sun ambace su sun kai guda hudu dalili na farko da ya sa ka samu iko akan mace irin wannan iko akwai fifiko na musamman da Allah madaukakin sarki ya hukunta a tsakanin namiji da mace wannan fifiko na musamman din ya hukunta namiji shine wanda zai iya sarrafa mace ba mace ce za ta iya sarrafa namiji ba tun a babin halitta halittar su ba iri ɗaya ba ce halittar namiji ta ɗara halittar mace kamar da alkur'ani mai girma ya tabbatar da haka الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض mazaje su suke da tsayuwa akan mataye a sanadin fifikon da Allah madaukakin sarki ya fifita sashin su akan sashi kamar yadda matar Imran a cikin suratu Ali Imran lokacin da ta samu ciki ta ɗauka wa Allah alkawarin wannan ciki nata abinda ta haifa ta hore shi wa Allah subhanahu wa ta'ala to sai gashi kuma da ta zo haihuwa sai ta ga ya mace ce falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa da ta haifi wannan yarinya sai ta ga ta ce sai ta ce ya ubangiji abinda na haifa mace ce ita ta yi zaton za ta haifi namiji ya zama horarre wa Allah hidimomin addinin Allah da wainiyar masallaci al'amarin jihadi ta horar da shi wa Allah subhanahu wataala ta sassare shi sai ta gama ta ce ta ce ya ubangiji na haifu amma sai gashi mace na haifa sai Allah ya ce kuma fa Allah ya fi ta sanin me ta haifa wallahu a'lamu bima wada'at Allah ya bi ta sanin me ta haifa walaysa dhakaru kal unsa namiji kuwa ba kamar mace yake ba wannan ya nuna cewa namiji da mace suna da bambanci alqur'ani ya nuna haka nasoshin hadisi sun nuna haka da suke kira zuwa ga a tafsasa wa mata ai musu riko kamar yadda ake rikon kwalba da gilas nasoshin hadisi sun yi ishara zuwa ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafsasa wa mata wannan ba kuma yake nunawa ba illa yana nuna wato bambancin kira da halitta da ke tsakanin namiji da mace da ke tsakanin namiji da da mace don haka wannan fifiko ya tabbata a shari'a kamar yadda ya tabbata a waƙi idan ka duba rayuwar da ake yi ma za ka ga akwai bambanci tsakanin mace da namiji bambancin da babu mai musu a kansa sai mai taurin kai mai neman jayayya amma bambanci ne ne. idan za ka samu ayyukan wahala gine-gine tone-tone rijiya shadda rainet lambatu da sauran ayyuka na wahala za ka ga maza ne suke yi ba mata ba tuka motoci musamman manyan motoci ko da dai na taba gani wata mata suna tuka tirela amma sai ya zama abun nunawa da yadawa a duniya saboda ba haka aka saba ba mace mai kamar maza sai zama mata da maza kowa yana yana gani yana mamaki mace tana tuka trailer saboda ba aikin ta bane wannan yana nuna wato duniya ta yarda cewa namiji ya fi mace kwari kuma haka in ka duba ilimomi waɗanda suke masu wahala irin na likitanci irin na na irin na engineering da sauransu za ka gaba mata a ciki kaɗan ne maza ne suke da yawa a ciki ba komai yake kawo haka ba illa fifikon duniya ta yadda da shi waƙi haka ya tabbatar sannan haka shugabanci in ka dubi shugabancin duniya za ka ga mazaje ne shugabanni galibi shugabanni mata ɗan tsirari ne a shugabannin duniya ƙasa irin amurka din lalacewa amurkawa aka tsaya takara tsakanin namiji da mace amma kuma aka murɗe zaben aka ce namijin ne ya ci duk da lalacewarsa duk da lalacewarsa da shekartakarsa da tsiyatakunsa amma zai da aka murɗa saboda ba sa son mace ta shugabance su wala'alla suna ganin ƙasa irin Amerika bai dace da shugabancin mace ba wannan duka yana nuna wato duniya ta yarda da wannan fifikon da Allah maɗaukacin sarki ya riga da ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani mai tsarki don haka wannan shine sababi na daya da ya sa. kai miji ka samu dama na iko da shugabanci akan matarka sannan sababi na biyu dukiya da nutsa akan dalilin wannan mata tun daga kama daga sadaki zuwa ciyarwa da shayarwa da kake wannan dukiya da ka kashe kuma kake ci gaba da kashewa wurin zama tufafi abinci abin sha magani da sauran bukatu na rayuwa kayan kwalliya da sauransu wannan yana daga cikin sabubban da suka sa ka samu ikon tsayuwa akan wannan matar wai inda a ce za ka kasa idan ta ɗauke ka ta kai ka ga alkali ta ce ba ka ba ta abinci ba ka ba ta ruwan sha babu ɗakin kwanciya mai kyau idan ana ruwa a zaune ake kwana kuma aka bincika aka tabbatar da hakan kuma aka nemi ka ɗauki mataki ka ce ba za ka iya ba ba ka da ƙarfin da za ka iya to za a kashe maka auren saboda ba amfanin ka ci gaba da shugabanci a kanta alhalin ba ka da dukiyar da za ka ɗauki ɗawainiyarta don haka ka sani cewa a sanadin dukiyar da kake nutsawa wajen ɗawainiyarta ya sa ka samu ikon shugabanci a kanta inda babu wannan ɗawainiyar to da kai ma ba za ka samu wannan iko a kanta ba Allah ta'ala ya ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din sai ce wa bima anfaqu min amwalihim da kuma wato sanadin ciyarwa da suka yi daga dukiyoyinsu sannan sababi na uku daga cikin sabubba da suka sa namiji yake samun iko na shugabanci akan mace akwai cikar hankali namiji yana da cikar hankali fiye da mace hankalinsa ya ɗara irin hankali na mace kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar da haka yana nasiha wa mata a matsalacin idi ya ce ku yi sadaka ku matsa da yin sadaka domin an nuna mini wuta na ga mafi yawan 'yan cikin wuta ku ne mata suka ce ya ma'aikin Allah me yasa ya ce saboda kuna yawaita tsuntsinuwa kuma kuna kafircewa zamantakewa ta aure ba komai ya sa haka ba kuma sai wato karancin hankalinku da karancin addininku sai annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi suka tambaye shi me karancin hankalin ya ce ba kwa ganin shaidar namiji shi shine daidai da shaidar mata biyu suka ce eh, haka ne ya ce to ai wannan alama ce ta raunin hankali ba kwa ganin mace idan ta yi haila ba ta ba ta azumi ba ta sallah wannan shine wato raunin addini to waɗannan abubuwa guda biyu raunin hankali da raunin addini suna daga cikin sabubba da suka sanya namiji ya samu wannan shugabanci da iko kan mace waɗannan abubuwa guda hudu inda a ce namiji zai rasa su ko zai rasa ɗaya daga cikinsu to sai ya samu matsala a ainihin kulawarsa da gidansa ka samu mutumin da ainihin yake da yake da gazawa wajen kulawa da iyalansa ta hanyar ciyarwa sai ka samu gidan yana kokarin kwacewa a hannunsa sai ka samu ikonsa ya yi rauni a gidan sosai galibi yana daga cikin sabubban da ya sa tarbiyya take lalacewa zamantakewa tsakanin mata da miji yake yake gurɓacewa talauci idan ya gaza ɗaukan nauyin da ya kamata ya ɗauka to daga nan ita ma matar ta samu wani ƙarfi da za ta iya yin doguwar miƙa har ta wuce mayafinta to sai kaga ana jin su shi yana jin wannan ikon a ransa amma ba kwabo ita kuma tana ganin ikon na menene bayan ga hakkoki nan birjik ga matsaloli bai toshe ba bai iya gyarawa ba haka namijin ya samu rauni a hankalinsa to sai ka samu ya gaza wajen tsayuwa akan iyalansa haka namiji idan ya samu rauni a addininsa sai ka samu iyalansa sun rena shi ba shi da sauran mutunci baya zuwa sallah masallaci baya sallah a gida ana gani sai rauni na kula da gidan sai ya shigo ciki sai ka ga a sakamakon haka reni ya shiga tsakaninsa da iyalansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu yin nafila a gida yace kar ku mayar da gidajen ku kaburbura ku daga yin nafila sallar farilla a je masallaci sallar nafila kuma a yi a gida saboda iyalanka su koyi addini a wajenka su tabbatar da kai mai addini to da zarar ka samu raunin addini idan idan iyalanka suka fi ka kulawa da addini to rauni ya shiga cikin shugabancinka waɗannan su ne sabubba da suka sa kai namiji ka samu iko akan iyalanka don haka ka yi riko da waɗannan sabubba domin ka ci gaba da tsayuwa akan iyalanka da kuma jajircewa da samun damar da namiji yake samu a kan iyalansa idan kai sakaci da waɗannan sabubba to ka sani cewa gidanka gwargwadon sakacinka gwargwadon yadda shugabancin gidanka zai rika kwace maka yana canza alƙibla to wannan iko da dama da namiji yake da shi akan iyalansa to ba wai tunda an ce kai ne tsayayye abu umarninka a hannu daga hannunka tara abu ta sai da izininka a yi maka ɗa'a da sauransu kai kuma sai ka rika jin cewa ai ka samu wata dama da za ka yi wannan shugabancin iyasar ranka kai ne mai shata wa kanka dokoki kai ne mai shata wa kanka iyakoki kuma za ka ja musu ƙetin duk da ya shiga za ka hura ta haka sai kake jin kawai gidanka a hannunka wato tamkar wata ledar minti ne za ka murza ta yadda ga dama to shari'a sai ba ta baka wannan damar ba haka ikon da aka bai wa namiji na kula da iyalansa ba iko bane wanda aka bar shi take ba kaidi cewa yayi abin da ya ga dama a cikin shugabancinsa da iyalansa Allah maɗaukacin sarki yace ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun a karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا wannan ayar wato ta ɗauko mana tana mana isharar matsayin namiji akan iyalansa Allah bai zuba masa ido yayi iko yadda ya ga dama ba da can a jahiliya matar ma gadanta ake yi gadon ganin dama idan mutum matar wansa ta mutu ko matar waninsa ta mutu ko matar kaninsa ta mutu kawai gada zai yi ga kawai hukunci zai yi cewa matarsa ce sai ta zama matarsa ko ta yadda ko ba ta yadda ba Allah ta'ala ya ce a'a ya halatta ku dinga gadon mata a latilas wannan ka ɗauke shi kai amfani da shi har yanzu ba gadu ba auren shi kansa Allah bai baka damar ka auri mace a latilas ba ta kanka ka amma ka aure ta da wannan iyayyar ka sako ta a cikin shugabancinka da wannan iyayyar idan aka yi haka da kai da wanda ka aura da wanda suka aura maka ba su yi mata adalci ba kuma Allah subhanahu wata'ala zai tambaye ku saboda kun cutar da ita ba ku ba ta haƙƙinta ba musulunci bai yadda a sa mace a gidan aure bisa tilas ba musulunci bai yadda ka auri mace bisa tilas ba sai tana son ka ta yadda da kai a matsayin miji domin wannan ne zai ba ta damar taimaka biyayya ta bi dokokin da Allah subhanahu wata'ala ya shimfida na rayuwar aure da zaran an aza harsashin auren akan iyayya to wannan an buɗe kofa ta sabawa Allah a cikin zamantakewa wanda kuma ko da auren soyayya aka yi matukar sabawa Allah ya shigo cikin zamantakewar wasa da hakkoki da wasa da dokokin Allah ya shigo cikin zamantakewar to rabuwa ita ce magani to balle a ce tun ginin auren ma dama an gina shi akan ba za a bi dokokin Allah ba Allah madaukakin sarki bai ba da wannan damar ba sannan Allah subhanahu wataala yace kar ku kuma matsa musu ku kuntata musu kar ku matsa wa mace ku musguna mata zamantakewa a dinga mata bugun ciki ta yadda idan ta fada a gida ma ba za a gaskata ta ba sai kuma burinka idan da duk take ba ta so ta haƙura da kai to ta biya ka duk abin da ka kashe ta tafiyarta idan kai haka ka zalunci kanka ka zalunci kanka ka cutar da ita don haka ba a baka damar ka kuntata wa mace ka hana ta walwala da jin daɗin rayuwarta don tana rayuwa a ƙarƙashin ka ba Allah ta'ala ya ce sai dai idan sun zo da alfasha wacce take bayyananna kuna da hujja ta ɗaukar mataki a kansu da hukuncin da bai saba wa Allah ba sai Allah ya ce ku yi mu'amalance su wa ashiru hunna bil ma'ruf ku mu'amalance su da ma'arufi ma'arufi abunda wato al'ada take ganinsa kyakkyawa kuma bai saba wa shari'a ba irin yadda kuke zamantakewa da mata irin yadda a karkararku ake zama da mata kama daga wurin zama da irin abincin da ake ci da yanayin mu'amalar da shige da fice to irin wannan mu'amalar za ka wa matarka idan kai wa matarka mu'amala wacce ta sabawa yadda al'adarku take mu'amala da mace kuma sai aka samu mu'amalarka ba ta sauƙaƙe mata rayuwa ba ne ta ƙara ƙuntata ta a rayuwa ne to babu shakka baka mu'amalanci mata da mu'amalar da Allah madaukakin sarki ya umarce ka ba kwanan nan wani wani bawan Allah ake ake koka al'amarinsa da matarsa take koka al'amarinsa cewa ya aure ta amma ta samu sharuɗa da ba za ta iya rayuwa da su ba yana da wasu mata ba ita kadai bace daga cikin dokokinsa shi ne ba za su yi magana da junansu ba gidan ɗaya ne suna gida ɗaya amma kar wata ta yi magana da wata da haka ko suna taɗi a tsakaninsu suka ji motsinsa ya dawo dole su danta da gudu kowa ta nemi wurin shiga domin dokarsa ne kar wata ta yi magana da wata dokarsa ce ba za ki rike waya ba ba waya a hannunki kowace iri ce duk arhar waya kawai waya ne babu ba za ki waya da kowa ba to kaga wannan har kansa ya sa kurkuku eh domin wata bukatar shi ma ta waya zai samu biyan bukatar shi ma ta waya za a gaya masa wata matsalar ta waya za a faɗa masa wani alheri ta waya za a gaya masa wata musibar da zai yi overcoming ta ya shawo kanta cikin gaggawa shi ma ta waya ne zai magance wasu matsalolinsa to ya haramta wayar a gidan gaba ɗaya sannan kuma ‘yar uwarta ko ɗan uwanta ba zai zo gidan ba ba wani ɗan uwanta mai zuwa ba wata ƴar uwanta mai zuwa kai dokoki dai irin waɗannan na rashin mutunci da rashin arziki wanda sun saba wa irin yadda aka san zamantakewa da mata to kaga wannan kwata-kwata ya saba wa ma'arufi ya saba wa abin da aka sani tsarin da aka sani ake rayuwa da mata a al'adunmu to Allah subhanahu wataala cewa ce a rayu da su da rayuwar da aka saba irin ta al'ada sai Allah ya ce idan kun kyamace su ne idan ba ku son su ne to ba ku sani cewa da yawa za ku kyabu amma sai Allah ya sa masa alheri mai tarin yawa da yawa za ku kyabu sai Allah ya sa masa alheri mai tarin yawa wato abun nufi a nan shine idan tana da wani hali da bai maka ba ba ta iya abinci ba ko tana da yawar magana ko ba ta iya kwalliya ba ko kazamiya ce ko tana wani tsami ko tana da wata matsala da kai bata maka ba to tana da alkhairai da yawa kuma da Allah ya halicce ta da su ka dubi wannan alkhairan ka kawar da kai akan wannan matsalar ka yi haƙuri shine kiran da Allah ta'ala yake kar a dalilin wani abu guda ɗaya da bai maka ba ko guda biyu da bai maka ba game da matarka ka sa mata karan tsana ka ci gaba da musguna mata da gana mata azaba a'a Allah ta'ala ce dubi alkhairan kuma da take da shi kai din ba kamar mace bane kuna da bambanci ai mace ce za ka yi shekara da shekaru kana mata alheri ran da ka ɓata mata sau ɗaya suna kawai wacce ta haihu kace ba za ta je ba to wannan ranar sai ka gane cewa baka taɓa mata alheri bai ta wajenta akan wannan matsalar to idan kai ma ka zama haka to to menene amfanin shugabancinka a kanta bayan mun ambata daga cikin sabubban shugabanci shine bambancin halitta tsakaninka da ita idan kai ma ya zama na cewa ba za ka iya haƙuri da damuwar ta ɗaya ba ko damuwar ta biyu ko damuwar ta uku kai ba za ka iya jura ba sai dai kana tsaron halaye munana na yau daban na gobe daban to wannan alama ta nuna cewa kai ma kana da zuciya irin ta mata ke don haka dole rayuwarka ta zamanta cewa ta aure za ka ga kana samun matsala saboda ka fita daga cikin wani sababi daga cikin wato sabubba da suke baka damar iko da damar kulawa da iyalanka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yace la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar kar wani mumini ya kyamaci wata mumina musulma mai kallon alƙibla sai kabbara harama ta yi sallah amma ka tsane ta ka washe ta manzo Allah sallama yace kar wani mumini ya ki wata mumina musamman saboda wani hali nata ko wani kuskure nata ko wani gazawa nata in kariha minha khuluqan idan akwai wani hali nata wanda baya so ya ki shi biya minha akhar akwai wani hali kuma da zai ga cewa yana santa da wannan halin yana son wannan halin saboda ta iya shi ta kuma kware a kansa ta yi zintinkau a kan sauran matansa idan ta fi idan ta fi ɗaya don haka alkur'ani mai girma sai ya sanya wannan damar da wannan ikon da namiji yake da shi akan matarsa wato dama ce mai iyakoki an sa mata kadarko ba wai kawai za ka yi karan mahaukaciya da tsarin rayuwar bane ka gudanar da rayuwar bisa son zuciyarka sannan shari'ar Allah mai hikima addinin Allah mai tsari ya zo da matakai-matakai matakai-matakai na gudanar da rayuwar aure a lokacin da ake samun matsaloli ai ya gabata cewa za ka iya ganin abin da baka so a wajen matarka to idan ka ga abin da baka so a wajen matarka menene abin yi mai ya kamata karo na farko haƙuri alƙur'ani ya baka fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseeran annabi ma sallallahu alaihi wasallam yace kai hakuri akwai wasu alkhairan kana da su ka dube su ka ajiye wancan ka hakura da shi a zauna lafiya ka ci gaba da shugabancinka kuma duk lokacin da mace ta fahimci cewa kana da kara duk san da mace ta fahimci cewa kana da kara kana mata hakuri akan wasu matsalolinta to kuma duk lokacin da kake kara yin daraja a wajenta ba komai yake sa gidajenmu suke kokarin kwacewa a hannunmu ba sai renin da yake shiga tsakaninmu da matayenmu ko ba kuma yake kawo renin ba illa kurakuran da muke tafkawa a cikin shugabancin shi yake kawo renin Allah madaukakin sarki ya biyar da al'amarin mataki-mataki idan mace ta gagare ka tana da wani hali ko fita ba da izininka ba ko tana da wani hali na ɗaukan dukiyarka tana tana tana almubazzaranci da shi ko tana da wani hali na wanda shari'a ba ta yi da shi ba ba ka son fa wannan hali to sai ka bi da ita matakin da alkur'ani ya umarce ka bi da ita wallati takafun nushuzuhunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila ubangiji ta'ala yace mata yanda kuke tsoron tawayen su kuke tsoron bokarewarsu da fita daga da'a ku musu wa'azi ka zaunar da mata kai mata wa'azi wa'azi ba sai da aya ko da hadisi ba yi mata da hankali in baka da aya baka da hadisi wani lokacin da hankalin ma zai fi jawo hankalin mace akan aya da hadisi domin wala lokacin da kake karanta mata aya da hadisi tana da kurakuran ka kai ma da ka ketare aya da hadisin kana faɗa tana lissafawa don haka ba za ta fahimce ka sosai ba amma kai mata wa'azi da hankali ta fahimta tun da Allah maɗaukacin sarki ya ambace shi daga hanyoyin magance matsala to magani ne amma nawa ne cikin mazaje yake iya zama da matarsa ya tattauna matsala da ita nawa ne cikin mazaje yake da lokacin matarsa mataye suna yawan complain suna yawan bada ambatan matsalolin mazaje ba shi da lokacin ta kwata-kwata in gari ya waye ya fita in ya dawo ran sabaci sai kwanciya sai bacci gari ya waye sai fita sai masifa sai tsawa mutum zai yi sati bai zauna da matarsa sun yi magana ta arziki ta fahimta ba wani ma ya yi wata wata idan ka ce mata yanzu rabon da ku zauna ku tattauna matsalar tun yaushe ki ce u tun na amarya kuma wajen ta ce maka u to abu tsohon abu ne tun tana amarya raban da su zauna su tattauna shi da ita su kaga wannan matsala ce su Allah ya sako daga cikin maganin matsala shi ne zama a tattauna matan nan suna da rauni kalamai sai su ta hawaye sai ta baka hakuri na magana ta wuce wani lokacin dura musu bakin ciki ne na yau daban na gobe daban na jiya an yi shi wannan yake sa kullum mace sai take fanɗarewa. amma idan za a bi matakai to za a samu saukin rayuwa kai ma kuma ba riba a ce kullum matar ka ba kwa jitawa wallahi ba riba mai amfanin aure auren nan fa jin daɗi ne to me amfanin sa idan aka ce matar ka kai da ita wai sati guda ba kwa magana wani haka zaka jaga ba ita aini matar gidan ma raban mu da magana sati guda to kaga ina daɗin rayuwa babu wahjuruhunna fil mazaji idan wa'azi bai yi ba to mataki na biyu ku kaurace musu wajen kwanciya manzon Allah sallama yace irin wannan kauracewar a gida ake ba a barin gari ba rani ake tafiya ba idan iyalanka sun bata maka rai ka fice ka bar garin wannan ya saba sunna kana nan a gidan amma ka kaurace mata kwanciya tana gado kana tabarma ko kana kujera ko tana daki kana falo shine kana kushi kenan ko tana falo kana baranda in babu sanyi ko damana in ba haka ba sai kai ka sa kanka azaba ita bata azabtu ba sannan mataki na uku wazribuhunna idan wannan bai yi ba to ku bulale su amma bulalar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce duka ba mai fasa jiki ba duka ba mai fasa jiki ba ba kuma mai yawan maimaituwa ba wani bawan Allah ya tambaye ni yace gafata malam da wani irin duka za mu yi la'akari da shi wanda zai kashe aure na ce masa dukan da manzan Allah sallama ya hana ko mai fasa jiki ko kuma yana yawan maimaituwa in ka tambaye ta ya taba miki duka sai ta ce maka ai wannan na biyar ne ko wannan na shida ne ko wannan na bakwai ne to ba mutumin kirki bane haka shi kansa dukan ba wai shari'a ta zo da shi ba ne kawai ka sa mace a gaba kai ta dukan ta kaman bawa annabi ya yake kar ku yi wa mace dukan bawa kamar kun samu bawa yace ɗayan ku ta iya yiwuwa ba ƙarshen yini ya dawo ce zai kwanta da ita wannan ba abun kunya bane ni na mamakin ma wanda yake rayuwar kunci da iyalansa da yake samu biyan bukatarsa ai mace kan ba za ka more ta ba idan ba kwa raha in ba ku raha kuna wasa ka da daki gadon bayanta kaɗan shafa kanta ai ba za ka more ta ba da yayin mutane suke jin daɗi da matayensu a irin wannan kamannin da suke rayuwa da su waɗannan matakan da Allah maɗaukacin sarki ya ambata guda uku wasu sukan ɗauke su matakai ne da za ka bi da matar in wa'azi bai yi amfani ba ka koma wannan matakin in wannan matakin bai yi amfani ka koma wannan matakin wasu kuma sukan ɗauka matan ne kowace da irin wanda yake mata aiki akwai wacce wa'azi ne yake mata aiki don haka koyaushe ma in ka mata wa'azi za ta gyara to wannan ba ka cewa don ta maimaita za ka tafi mataki na gaba in dai wa'azi yana sa ta nutsu ta gyara to wa'azi ne shine maganinta wata kuma ba ruwanta da wa'azinka kai ma kurakuranka sun yawa kare na ka don haka in ka zo kana mata wa'azi ma na mai bunsuru kake yi an zama wa'azi mai bunsuru ko to yi rinsa kake ba za ta fahimce ka ba ba abin da ya dame ta kai kashashiya ce to irin wannan sai ka duba a cikin matakan wanne ne mai mata amfani za ka samu wata ba abin da ta tsana a rayuwarta irin ka zo kwanciya ba ka kula ta ba ita kuma abin da ta tsana ke duka bircinta idan dai za ka zo kwanciya ba ka kula ta ba to za ta yi maka biyayya ita kuma abin da ta tsana ke to idan ka gane tana da wannan damuwar to da wannan damuwar kai kuma za ka rika saita ta wata kuma in za ka yi wata baka kula ta ba ala tura keya a sauka lafiya ba ruwanta da kai ba wa'azin za ta ji ba kuma kwanciyar bai dame ta ba ka shekara ran da kadawa sai ta ce kaga jike nan, to kaga wannan ba magani ba ne da aka ka ci gaba da biyan bukata ka nemo ta hanya kar ma ka azabtar da kanka kai ne kai ka sa kanka azaba to sai a je matakin da zai yi amfani ya zo daga jabir dan abdullahi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah واستحللتم bi بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف wannan hadisin yana karfafa abubuwan da muka ambata ni a baya cewa ku kula da mata ku yi musu alheri ku tuna cewa amana ce aka danka a hannunku ku tuna cewa kun halatta wa kanku farjojinsu da kalmar Allah duk wanda aka zo daurin aurensa ko dai an yi innal hamdalillahi ko an yi salatin annabi goma goma ko salatin fati aka yi dai an ambaci sunan Allah Dan haka kun halatta wa kanku farjojinsu da kalmar Allah sai da aka kira sunan Allah aka halatta muku farjin ku dinga tuna girman wannan al'amari sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace kuna da haƙƙi a kansu kar su tsora a shimfiɗar ku wanda ba kwa so sannan idan sun muku haka irin wannan tawaye na tauye ku irin wanda Allah madaukakin sarki ya hana to ku dake su amma duka ba mai fasa jiki ba su kuma su kuma suna da haƙƙi a kanku na ku ciyar da su ku tufatar da su bisa tsarin shari'a a lokacin da miji ne ya bankare yanzu wannan duk an faɗi tsayuwar miji da kuma matakin da zai ɗauka idan mata ta bankare to a lokacin da mijin shi ne ya bankare shi ne ya fara mata kwana sai ta zo ta fara fahimtar cewa wane fa take-takensa take-takensa fitina yake so yana son rashin zaman lafiya to sai Allah madaukakin sarki sai ya zo da mafita sai ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair wa uhdirat al-anfus shuh Allah ta'ala yace idan mace ta tiskanci mijinta zai bankare zai fita daga ainihin wato zai fita zai fita a giya zai fita a linzami to Allah ta'ala yace babu laifi su zauna su tattauna su samu matsaya kuma samun wannan matsayin shi ya fi alkhairi misalin wannan aya ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana sauda ta kai shekara hamsin a duniya ta haura hamsin sai ta ga alamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai damu da ita ba amma karamcinsa da irin wato alherinsa ya sa kawai fahimta ta yi amma bai shiga hakkin nata ba amma ta fahimta to amma sai tana ganin karfa abin yayi nisa har ta kai ga yanke shawarar rabuwa da ita ita kuma babbar masifa a wajenta shine ran da ya yanke shawarar rabuwa da ita sai ta zaunar da shi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ta zo da matsaya ya ma'aikin Allah ni abin da nake so da kai shine na zauna na yi shawara anya ku ba za ka ɗauki kwana na ka ƙara a kan wata daga cikin matanka ba ya ce ah, to wa kike gani a cikinsu ta ce ga aisha na ba ta annabi salama sai ya karba sai yadda sai ta ce na yi haka ne don na cigaba da kasancewa daga matayen manzan Allah sallallahu Alaihi a irga ni a matayenka na mutu a cikin matayenka. kuma wannan ya kawo maslaha ta ci gaba da zama a haka ya zame mana misali da shari'a ashe mace idan ta ga alamar mijinta ya ɗauko hanyar fitina da ita to ta duba mai mecece matsalarsa ta yafe masa wannan ɓangaren in kwanciya ne idan abinci ne idan wurin kwana ne duk abin da ta ga cewa za ta iya ita ta yafe kuma ta zauna da wannan auren to ta yafe ta zauna da wannan auren su sulhu a wuce wannan wajen ya fi alkhairi a kanta ta da fitina sai an ba ta wannan hakkin kuma auren ya mutu kun ga ba haka mata ya suke fuskantar matsaloli ba a gidajen aure a al'adunmu na yanzu duk abin da mace ta rasa na wani hakki ta ga mijin ya gaza wajen ba ta, to duba kishiyoyinta take yi sai ta da bore sai ta da fitina ƙarshe auren sai ya ɓantare gaba ɗaya wata ma fitinarta sai ka ga akan aure ne zai yi aure bai saya mata leshi da zani da takalmi ba bai mata akwatin uwar gida ba akan wannan in ta da rigima sai ta gutsure aura kaga wannan alama ya nuna cewa mata matayenmu suna da karancin fahimtar wato aure da darajar aure da yadda ake zamantakewar aure da hakuri kuma karshe ta je tana ta zawarci ko kuma ta tafi kan wata ta bar 'ya'yanta kuma anan kuma fitina ta sake kunnowa akwai rashin lissafi a ciki da rashin masu shawara da haka mata ga irin matakin da musulunci ya zo da shi idan kun ga matsala tattare da mace wani lokacin kuma za ka samu daidaituwa sai ta gagara tsakanin mata da miji daidaituwa sai ta gagara idan daidaituwa ta gagara tsakaninsu to abin da yake faruwa sai manya su shigo kuma ana ganin auren zaman lafiya ya gagara an kasa gane waye mai matsalar matsalar ba ta fito ba amma zaman lafiya ya gagara yau tana gidansu jibi tana gidansu gobe shi ma ya kwana a masallaci haka matsaloli suna ta kunnowa to gudun kar a taka dokokin Allah to sai a ta da manya a samu wani mahukunci cikin iyayenta mahukunci cikin iyayenka su su zauna su yi shawara akan matsalar auren nan wa in khiftum shikaka bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma inna Allaha kana aliman khabira Allah ta'ala ce idan kun ji tsoron rabewar tsakanin ma'aurata kun ji tsoron rikicin yayi tsanani tsakanin ma'aurata to ku tayar da wani mahukunci cikin iyalansa da mahukunci cikin iyalanta su zauna su tattauna su samar da matsaya waɗannan ana ce musu hakamani idan suka kashe auren ya mutu idan suka tabbatar da auren suka sasanta su aure yana nan ya tabbata idan kul'i suka yi a tsakaninsu kul'i ya tabbata wa'ina mutum biyu duk hukuncin da suka yi akan wannan auren ko wajen alkali aka je to da wannan hukuncin zai yi aiki shi zai zartar kuma bihi kad ma yumza wala idara lizawjaini fi ma fa'ala abinda duk suka hukunta shi za a zartas na hukunci sauran su ma'aurata ba su da sauran hanzari kuma cikin hukuncin da waɗannan dattawa suka yi guda biyu sannan a lokacin da shi mijin ya ƙi matar fa akwai lokacin da shi ne baya kanta tana da matsalar da ba zai iya rayuwa da ita a haka ba kuma duk matakan baya sun riga da sun wuce yanzu kawai shi yana ganin zama da ita ba zai yiwu ba to nan ma Allah ya bada mafita wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu butanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا idan miji ya ga zai canza mata wannan bata masa ba zai canza to shikenan ba hana shi ba kun ga ba a ce ya sake ta ba shi ya ga zai canza kun ga alkur'ani usulubi mai kyau sai bai ce ba to ya sake ta in ya ga zai canza to ya sake ta sai aka rufe magana saki in miji ya ga zai canza mata ba a hana shi ba amma kar kuma ya ce ta biya shi wani abu a wani dalili bayan ya nutsu da ita ta nutsu da shi ya biya bukata da ita ya ji daɗi da ita haka don neman sako da mugunta da keta ya ce kuma sai ta biya shi kuma shi ne ya kita ba ita ce ta ƙi shi ba a to in yi haka ya yi zalunci akwai lokacin da kuma ita ce za ta ke shi ita ce kawai ta kafarci duk matakan an bi ba laifin tsaye ba na zaune cikin hakokinta ba abin da ya gaza amma haka kawai ba ta son sa nan ma Allah ya bada mafita fa in tuftum Allah yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi maftadat bi in kun ji tsoron ma'auratan nan fa al'amarin ya fitira ba za su tsaye da dokokin Allah ba ba za ta ba shi hakokinsa na miji ba ba za ta iya masa abinci ba ba za ta iya kwanciya da shi ba abubuwan sun kai ga ba za ta iya bin dokokin Allah a auren ba to babu laifi ta fanshi kanta tunda bai yi laifin komai ba ba laifinsa bane ita ce kawai ta ba za ta iya zama da shi ba sai ta fanshi kanta ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wata mata ta zo ta sami ta ce ya ma'aikin Allah mijina sabitu bana addinin sa ko halinsa na kware ne amma kuma ni ba na son kafirci bayan musulunci wato ba na son ka ba na kaunarsa annabi alaihi salatu wassalam ya ce to zaki mayar masa gonarsa da ya baki lokacin aure ta ce ga gonarsa nan ya karba annabi sallama ya ce to karbe karbi gonarka ka sallame ta Shi na magana ta kare don haka wannan ma wata hanya ce da ma'aurata su kawo ƙarshen rayuwarsu idan aka samu matsala daga bangaren ita matar ita ce ba ta san muje inda duk waɗannan matakan sun zo cikin alkur'ani mai girma na yaya marahil zamantakewar idan ta gurɓace ba ta da kyau to amma ba haka ake so ba ba a san rigima ko rikici asalin aure an gina shi ne don nutsuwa ko ومن آياته an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha mataye an yi su ne domin ku samu nutsuwa namiji ya samu nutsuwa ita ma ta samu kwanciyar hankali zai je shi ya samu abinci zai je shi ya samu abin sha wurin kwanciya an gyara komai zai same shi to wannan ita ce nutsuwar sannan zai biya bukatarsa irin biyan bukatar da likita ma ba zai iya samar maka ba to wannan kwanciyar hankali da nutsuwar haka ake so ka ga matar ka ji farin ciki ka zauna kai taɗi da ita ka faɗi abin dariya ta faɗi abin dariya ku yi wasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa jabir shawara jabir yake yayi aure budurwa ko bazawara yake bazawara yace a ha jabir baka aure budurwa ba kai mata wasa kai maka wasa sai jabir sai ya kawo uzuri don haka ashe mace mijinta yana wasa da ita ne yana samun nutsuwa da ita ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya haura shekara hamsin ya taso mu sittin amma ya bi na Aisha har guje guje ya bi na Aisha aka gudu ba dan komai ba sai dan ya nuna yadda ake samun nutsuwa da mace yake wasa da ita yake zolayarta take bashi amsa wannan ba kuma yake nawa ba illa ashe matarka kwanciyar hankalinka ne farin cikinka ne idan ba ga matarka ka ji farin ciki ba in ba kai magana da matarka ka ji farin ciki ba to an mori aure ban da kai don haka daga cikin abin da yake samar da jin daɗin rayuwar aure akwai soyayya da tausayi soyayya da tausayi nan da an ce mun lokaci yayi soyayya da tausayi su ne asalin tushen rayuwar aure soyayya da tausayi ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma to amma da na duba waƙi abin da yake faruwa a ƙasa sai na fahimci wani abu game da soyayya da tausayin nan a lokacin da namiji yake neman aure za ku ga irin yadda yake soyayya za ku gani ko kun sani yawwa yadda yake soyayya in ya tana ta daɗi zai ji, in ya ga lambar ta daɗi zai ji, in ya ga kwalmi ɗinta ko miskol ɗinta farin ciki kai in ya ga ɗan gidansu farin ciki kai an yi wani karen gidansu ma an ya gani daɗi yake lokacin soyayya idan ranta ya ɓata hankalinsa ya tashi idan ba ta mar flashin ba ya damu yau wuni guda wance ba ta mun flashin ba idan ta masa tek layi biyu ba doguwar magana hankalinsa ya tashi ne ya faru wane shi yake faruwa ko ba shi yake faruwa ba shi yake faruwa Daga idan aka yi aure sati ɗaya sati biyu shi kenan sai wannan abubuwan suna raguwa suna raguwa wata rana idan ta kira shi ma ta ce dalin a ina kake in ya dawo sai ya nuna mata yaƙa? kan na sake fita cin nun waya ki kan ni na jikin aike ne ne kaga wannan alamu sun nuna cewa abubuwa suna komawa baya to a daidai wannan lokacin ai dama Allah maɗaukacin sarki ya tanadi wato ya jigajigan al'amura guda biyu ne ko to akwai ɗayan ai tausayi idan soyayya ta yi sauki sauko tausayi kar kuma rashin tausayi ya shigo ciki sauko tausayi zai rike maka aura ita kuma ta karbi soyayya to abin da yake faruwa kenan duk matar da ta karbi soyayya namijin kuma ya karbi tausayin to za a ci gaba da rayuwar kuma ana jin daɗin ta ita ta karbi soyayyar ba ta fushi tana bin sa a haka ya murɗe ta bishi ya murɗe ta bishi tun yana dalil tun yana suriti har ya dawo baban wane ko ba ka ba aka manta wancan sunan ya dawo baban wane ya dawo wari da aka ta canza suna dai ga sunan to tana binsa saboda tana son sa duk abin da yake so tana yi duk abin da baya so tana bai, mata suna da wannan amanar ku taya na gaskatawa mata suna da wannan amanar ana gana musu walakanci amma suna bin mutum suna bin dokokinsa suna sansa to kai kuma ka ji tsoron Allah ka ɗauko tausayi ka saka ka tausaya mata ka rike ta da amana ka rike ta da tausayi saboda dama mawadda da rahma su ne suke fito su zamantakewa sannan haƙuri da juriya yana daga cikin abin da yake taimakon zamantakewa ta aure haƙuri da juriya akwai misalansu sai dai babu lokaci da za mu ambaci misalansu sannan akwai wato adalci da kula da irin halin da mace take ciki adalci da kula da irin halin da take ciki wani lokacin mazaje suna kuntata wa mataye ba sa ba su damar da za su yi numfashi tana da haƙƙi in jima'i ne idan baka so to kar ka tsawaita mata rashin jima'i saboda kai baka bukata ka matsa kai mata jima'i ita ma mutum ce tana da bukata wani lokacin akan family planning ka ga namiji ya matsa sai matarsa ta yi planning tana da hakkin haihuwa ita ma in ta yarda a yi planning shikenan in bata yarda ba ka ba ta hakkinta na haihuwa amma ka nan duniya sai dai ba za ta haihu ba ba za ta haihu ba gaskiya wannan akwai rashin tausayi da rashin adalci a ciki haka kamar yadda ita in za ta yi bayanin sai da izininka haka kai ma in kana so ta yi planning to ka ba ta ta ita ma mutum ce tana da hakki na haihuwa kar ka ɗora mata abin da ba za ta iya ba tana da ciki ka tilasta mata abin da ba za ta iya ba ba ta da lafiya ka tilasta mata abin da ba za ta iya ba wannan yana daga cikin abin da yake gurɓata zamantakewa ta aure sannan ka nisanci cutar da matarka ta kowace irin hanyar. ce annabi salama ya ce karka da ki fiska karka cutar da matarka ta hanyar aibata ta ka ce mummuna ce ko ka zage ta da iyayenta don wani ya tashi zagin matarsa da iyayenta yake haɗawa duk ya zaga ana musu irin wannan rashin mutuncin kala-kala da duka da zagi da waye hantara kala-kala annabi sallallahu alaihi wa sallama da wani ya tambaye shi daga cikin wasiyar da ya masa shine karka da ki fiska kar kuma ka munana ka aibata matarka